يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك ألا تشكيكم سا يومنا رانر أشرين دا شدا watan سفر shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da tara da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar sha biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha bakwai da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansu da rahama har yanzu muna nan a babi na sha uku babun fi bayani كثرة طرق babin da ke bayani a kan yawaitar hanyoyin alkhairi a musulunci a ƙarƙashin wannan babi za mu tashi a kan hadisi na 21 amma idan mun lissafo daga farkon littafi zuwa wannan hadisi da zami shine hadisi na 137 wasu kuma nasu za su iya ganin saɓanin haka duba da yadda malaman da suke kirga lambobin hadisin suke saɓawa. an abil munzir an karɓo daga baban munzir ubayy bin ka'ab ubayy bin ka'ab ubayy dan ka'ab radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi qala yace kana rajulun wani mutum ya kasance la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid minhu wanda ban san wani mutum da ya fi shi nisa daga masallaci ba na manzo sallallahu alaihi wasallam wa kana la tuqti'uhu sala kuma ya kasance babu wata sallah da manzo ke jagoranta al'ummar musulmi yin ta da take kuskure masa duk sallar da za a yi da shi ake a jam'i faƙila la sai aka ce da wannan bawan Allah da yake da nisa da masallacin manzo duk da cewar sallar da ake bata kuskure masa au mai ruwaya ya kokonto ci ko kuma abil mundir ubay bin kaf. sai ya ce da wannan bawan Allah wannan mutum au ko kuma nace da shi law ta himaran me zai sa ba za ka sai jaki ba tarkabuhu da za ka rika hawansa fil balma a lokutan duhun dare wafin ramba da lokacin tsananin zafin gari idan rana ta yi zafi izamanto wato ƙasa ta ɗauɗumi faƙala sai wannan mutum ya ce ma ya surruni anna manzili ila jambin masjidi ba zai min daɗi ba aini ba na son a ce gidana ina wato dab ko yana gefen masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam ko me yasa sai ce inni uridu an yuktaba li mamshaya ila almasjid ni ina so ne a riƙa rubuta min na da tafiyar da nake zuwa masallaci wa ruju'i idza raja'tu ila eh, ila ahli da kuma koma wadda nake zuwa ga iyalina nan ma ina yin tattaki ina so a rubuta min ladan haka فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace qad jama'a Allahu laka zalika kulla Allah ya hada maka haka duka Allah ya tattara maka hakan duka za ka samu ladan tattakin zuwa za kuma ka samu na dawowa rawahu ya rawaici wannan hadisi wafi riwaya a wata ruwayar kuma tana cewa inna laka mahtasabta kana da abin da kai fatan samun ladansa kana da abin da kake sa rai da samun ladansa ka samu arramba malam imamun nawawi yake cewa abin da ake nufi da arramba da ta zo a cikin hadisin lati a saba الحر الشديد don ya ƙasa da zafi matsananci ya same ta ta ɗauɗimi shi ake nufi da arramba to shi shine hadisin da zamu bibiya a karatunmu na yau kamar yadda muka saba sahabin hadisin ana kiransa da suna ubayyu dan ka'ab dan qais dan ubai shi sunansa ubayyu sunan mahaifinsa ka'ab kakansa kuma qais mahaifin kakansa kuma ubaid ana masa alkunya biyu ya shahara da abul mundir kamar da muka ji sannan muka karanto hadisi an ubayy bin an abul mundir ubayy bin ka'ab haka muka karanto to akwai kuma ɗaya alkunyar taso lokaci ana cewa da shi abu tufai baban tufai ko a ce da shi baban mundir ko a ce da shi baban tufai haka takan faru wasu lokuta ya zama mutum yana da 'ya'yan ne ba ɗaya ba ko a raba shi da ɗansa wane ko wane kana da ɗa abdullah kana da ɗa abdulrahman wani ya ga dama ya ce da kai abu abdullah wani kuma ya so ice da kai abu abdulrahman wasu lokutan kuma a za ka tara alkunya ce kake da ita da daddiya tun ba baka yi aure ba aka san ka da ita sai kuma kai aure ka haihu ka sa sunan wani ɗana ka wani ya ga dama ikira ka da alkunyar da kake da ita tun kafin aure wani ya ga dama ikira ka da alkunyar ɗan da ka samu bayan ka yi aure yana iya faruwa haka za ga wani bai da aure amma ana kiransa abu huzaifa misali kuma da ya aure ya samu ɗa sai ya sa masa abdullahi saboda manzo ya ce sunayen da Allah ya fi so abdullahi da abdurrahman sai ce to shi ko da abdullahi zai fara to kuma ya shahara da abu huzaifa ko wani ya ga dama ce da shi abu huzaifa sunansa da ya sani na alkunyar da ake gaya masa tun bakan ya aure wani kuma ya so ce da shi abu abdullah ina mai danganta shi da ɗansa da ya samu bayan ya aure ana iya samun irin wannan yana ba ubayi bin ka. ana masa alkunya da abul mundir ana kuma yi masa alkunya da abu tufai duk da ka faɗa daidai ce ubayi bin ka'ab mutumin madina ne ansari ne ɗaya daga cikin sahabban da suka baiwa manzo gudunmawa da agaji ta yi ƙaura daga makka da madina suka karfafe shi suka agaje suka taimaka masa don ciyar da addinin allah gaba ɗan ƙabilar khazraj ne cikin manya-manyan ƙabilun wato mutanen madina najjari ne a ƙarƙashin ƙabilar khazraj ɓangaren najjar ike wannan sahabi shugaban makarantar sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ane masa wato kirari da laƙabi da sayyidul ƙurra shugaban makaranta ƙur'ani saboda baiwar da Allah ya masa ta sanin littafin Allah da haddace shi da fahimtarsa da aiki da shi kuma ɗaya ne daga cikin marubuta wahayi da haka har duniya ta tashi har ƙarshen duniya ya ƙare zama ba ita in dai an karanta alkur'ani ina da lada da sakayya sakamakon ɗaya kasancewarsa ɗaya daga cikin waɗanda suka rubuta wannan wahayi har aka same shi wannan sahabi ina ɗaya daga cikin waɗanda suka tattara alkur'ani yau da a ce ma bai cikin waɗanda suka rubuta wahayin tun sanda ake wa manzo wahayin amma bayan rasuwarsa ya zama cikin waɗanda aka yi aikin tattara ƙura'anin da shi a yi sanda ka karanta sai ya samu sakayya to sai zama dubbin da shi an rubuta wahayin da shi tun sanda manzo yana raye bayan rasuwar manzo ma da aka yi aikin tattara alkur'ani don a kammala shi guri guda da shi a ciki ko ta ina falala bisa falala ina ɗaya daga cikin sahabban da manzo yana raye suna ba da fatawa ana iya musu tambaya addini su ba da amsa saboda kyakkyawar masaniyarsu da abin da aka tambaye su sun samu sun kwankwada sun koya daga manzo sun rike sun kiyaye in ka tambaya sai su baka amsa kuma ko gurin manzo aka je zai ce haka abin yake ina daga cikin waɗanda suka halarci aqaba ta biyu tattaunawa da taro da aka yi da mutanen madina da manzo kafin ya yi daga makka zuwa madina ubayi bin ka'ab ya halarci ta biyun da aka yi wacce daga ita ce manzo ya tattaro daga makka ya dawo madina wanda yana daga cikin abu da sahabbai suke kaddarawa cewar manzo bai dawo madina ba sai da muka tattauna da muka da shi aka bashi karfin guya da tabbaci izo ka komai sannan ya taso ito saboda haka duk abin da aka gina a madina wannan tattaunawar tana da kasar na lada a ciki wannan sahabi ya halarci yakin badar da yaƙe-yaƙen da aka yi bayan badar kashi kuma dama wanda suka halarci yaƙin badar sahabbai na ƙaddara suna lissafa cikin waɗanda suka caɓa suka dace da har manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa da umar ka sani ko Allah ya kalli abin da mutanen badar suka yi sahabban da suka jaƙin badar ice ku yi duk abin da za ku yi na gafarta muku tuna daga cikin waɗannan bayin Allah wannan sahabi saboda jinjinawa ta ilimi da manzo sallallahu alaihi wasallama ya masa har sai da wata rana manzo yake cewa da shi kai ilimi ma yana sara maka ilimi ma yana ma kai ubayyu liyahanika kal ilmu Ya أبا يا أبا المنذر ليهنك ال... ليهنك العلم يا أبا المنذر kai baban manzo ilimi ma da kansa yana sara maka mana yabawa ce certificate ne manzo ya bashi ba rubuta aka yi ba ba zayyana aka yi ta allo aka bashi ba shi manzo ne ya faɗa ya ce kai karatun da kai shi kansa yana sara ma ya san ka kasan shi shi ko kuma malaminsa ne ya masa wannan yaban kaga ka samu tabbaci na cewa eh malamin ka da ya baka bai ji ka je ka bayar da abin da ya baka ya san ka iya ka kware to nan shine shaida ta kware fiye da wacce ake yanzu ake yayi yanzu ga ta nan detention kaza amma an zo a karantar babu ba detention din sai ka ci sa'a ka sashi a cikin yan gud ko kuma ka kuma da shi cikin yan fas amma kuma gashi da tana cewa credit credit credit credit ko to su ba haka bane ba ma shi da abin da zai nuna maka ka gani wai ta ce shaida da manzo Allah ba shi a kunnan ka ya jiya ma idan ka ya gane ma shine tabbas ta to amma duk sai aka sauka da kan wannan tsarin sai aka kuma kawai takarda sai zo ba da takardar amma babu kuma mai karatun ba takardar ka ce wai ba da takardar sai aka juya abin bai bai yasa ake ta samun baragada amma ka kwankwasa an kasa mai ya iya ya zo yi maka takarda ta sha zaman ta sai mai wanda bai iya bai ma da takarda a sauka lafiya ba irin ka nake bukata shikenan ya je yi karatun da gaske in ya san cewa takarda ba za ta aiki ko wannan sahabi har wa yau manzo sallallahu alaihi wasallama wata rana yake da shi inna allaha amarani an aqra'a alaika Allah ya umarce ni in karanta ma Qur'ani shi manzon Allah ya ce Ubay ka, Ka'ab ce i eh, kai aka ce in karanta ku mana Allah ya san da shi yana yi da shi wannan bawan ya yadda a karanta masa qur'ani ya ji daga bakin manzo ba matsala zai isa kaga bayan shaidan manzo ga ta Allah nan ta ko Allah ya gamsu a waro shi cikin sahabbai a karanta ma qur'ani mai mai da hankali ne mai basira ne mai ganewa ne mai iyawa ne ai masa wani abu sa shi farin ciki da kuka har Allah ya ce a karanta masa qur'ani ya san da shi Allah ya karɓi rayuwar wannan sahabi a shekara ta talatin da hijirar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a lokacin halifantun Uthman bin Affan Allah ya yarda da su gaba ɗaya ya ji kansu da rahama to wannan sahabi shine yake cewa kana rajulun la a'lamu rajulan a'bada ab'adaka min al-masjid minhu wa kana la tuqti'uhu salah yake cewa wani mutum ya kasance ina faɗar haka sai ɗan tsinke maganas sai ce kai ban san wani mutum da ya fi nisa da masallacin manzo ba kamar sa sannan sai ɗora da maganas wa kana la tuqi'uhu sala ba wata sallah da take kubce ba abin da yasa ya dan dakata da sa ya kawo wannan saboda yana so ya gaya maka gashi da nisa amma sallah ba ta kubce masa ba ta kuskure masa to ce wadda ika na rajul akwai wani mutum da ya kasance abinda yake nufi akwai wani sahabi daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin waye sahabi wanda ya bada gaskiya da manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya kuma abokance shi tsawon rayuwa yana tare da shi ya mutu akan haka to kuma bayanin da yake mana ina faɗa mana wanda ya lazamci manzo ne dan duk sallah ma suna tare ko kuma yadda da sallan nan da imani da ita ne yasa san inda yake bai hana shi ya zo ya samu sallah akan kari a yi da shi wannan sai kuna mana lalle sahabi ne na kwarai baya cikin bangaren waɗanda suka shigo ya masa sahabbai amma ba sahabbai bane munafukai saboda su Allah ya gaya mana ba sa tashi game da al'amarin sallah illa wahum kusala ko ko ga mana ba sa zuwa sallah sai a cikin lalaci da san jiki malalaci ko ba zai zo maka lokacin da ya dace kuma masu sallar da tafi musu wahala an ce sallar tafi nauyi da wahala ga munafikai isha da asuba wannan dare yayi ana so a kwanta a huta wannan ana tsaka da bacci a tsinke a taho ko to shi duk sallolin ana ga mana cewa ba ta kubce masa kaga ba cikin layin munafukai bangaren sahabbai ne ma'ana abin da yake nufi wani sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance babu wata sallah da manzo sallallahu alaihi wasallama yake jagoranta sahabbansa ita da take kuskure masa da shi ake fara da shi ake gama tare da cewa kuma yace la a'lamu rajulan ab'ada minhu ab'ada min al-masjid minhu ban san wani mutum da ya fi shi nisan gida daga gidansa zuwa masallacin manzo ba kenan ma wannan ina da fito mana da jinjina da ya kamata ya wannan sahabi da sarawa ta cewar ba kusanci da dab da dab da gidansa da masallaci bane ya sa sallah ba ta kubce masa a'a ya ma fi kowa nisan gida amma kuma sallah ba ta kubce masa ko ai wanda ya fi dab shi aka fi kawowa idan ba ta kubce masa saukar ko ji yana Allahu akbar Allahu akbar kan kace mai wannan ya fito Sau ga gida ga gida ga gida ga masallaci dab da dab suke a to shi sai ya tafiyayya amma kuma kai da kake kusan ba za ta kubce masa ba kai tana iya kubce ma shi ba ta kubce masa to ne yake nuna karfin imaninsa da damuwarsa da al'amarin sallah sannan wannan yake sanar da mu cewa sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama ba duka bane suke kusa da masallacinsa don kwaɗayin su zama dab da shi ba su nesa da shi a suke nesa da shi kamar da muka ji 'yan kabilar banu salima kabilar su anas bin malik su jabir bin abdullah ko cewar su ma gidajensu na da nisa da masallacin manzo to wannan kuma shi ma sai ake gaya mana to shi nasa ma ya fi na sauran nisa to anan ana sanar da mu yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka damu da al'amarin sallah yadda suke ɗaukan al'amarin sallah a cikin jam'i da mahimmanci wanda wannan sahabi na daga cikin waɗanda suka yi zarra da fice akan haka domin shi duk da nisan gidansa ma da masallacin manzo amma sallah ba ta kubce masa wanda wannan koyarwa ce ga mu da muka biyo bayan su da ake gaya mana cewar fatashabbahu in takunu mithlahum inna tashabbaha bil kirami ribahu ko falahu ku kwatanta ku kamanta ko da ba ku kai su ba haƙiƙa kwatanta da koyan abin da masu martaba daraja suke yi riba ce rabauta ce saboda haka wanda yake sanar da mu mu ma muna so mu dace da irin abin da sahabbai suka samu na matsayi da daraja da falala to mu ɗauki al'amarin sallah a cikin jam'i da mahimmanci kada ta zarar gidanmu da masallaci ya sa mu rika sake sallah tana kubce mana muna rasa ta a ba daidai bane to da wannan sahabi duk da nisan da gidansa yake da shi akan masallacin manzo ma'ana ya fi kowa nisan gida tsakanin gidansa da masallacin manzo amma kuma ba a wuce shi ba ba a masa fintinkau ba wajen halartar sallar jam'i tare da manzo wanda yake nuna kwaɗayinsa da nacinsa akan aikin alkhairi musamman masalla sallah wacce ta ce mafi girman ibadu cikin ibadun Allah bayan ba da gaskiya da Allah faƙila la au qultu la ubayy bin ka'ab yace sai na ce da shi ko kuma aka ce da shi لو اشتريت حمارا تركبه dalma الظلماء والرمضاء me yana me zai sa ba za ka sai jaki ba da za ka rika hawa a lokacin duhun dare da kuma lokacin da ƙasa ta yi zafi saboda tsananin zafin gari to a wannan gaba da ake baiwa wannan sahabi jajirtacce mai ƙoƙari jarimi a wajen wato kaiwa da kawowa don samar da bautar Allah a lokacin da yake wannan ƙoƙari sai sahabin annabi ubay ibn ka'ab ko waninsa yake ba shi shawara me yasa ba za ka sai jaki ba da za ka rika hawa ni ina gada ka sai jaki da za ka rinka hawa me ne sa ya sai jaki don ya samu sauƙin halartar zuwa sallah masallaci da yake zuwa ko da kuma samu sauƙin koma zuwa ga iyalinsa bayan an idar da sallah ko sannan hakan ya zama masa sassauci na tsananin zafi da rana take ɗauka da ƙasa kai take ɗauka idan gari ya zafi kuma sassauci wajen kallon ina zai dosa cikin dare yayin da aka yi sallar isha aka idar za a koma gida shi da yake da nisa in an kwatanta da sauran jama'a yayin da aka ce a zaune yake akan dabba dabba ce take tafiya shi ya samu sassauci da sauki ko yayin da aka ce gari ya zafi tafiyar da jaki yake ba ita mutum yake ba sauran da za a samu jaki ina yi zai sassauta maka daɗewa a cikin wannan zafin ranar sai zamanto dukan za ta yi maka bai yawaita ba saɓanin in kai kake tafi a kafarka sau takun da jaki zai yi sai ka yi uku hudu kafin ka kai ƙarshen to wani ɗan lokacin da zai yi ya kai ka in kai za ka yi ƙarshen sai ka ninka to a samu sassauci na daɗewarka a cikin zafin rana ko kuma ɗaukar lokacinka a cikin dare kana tunanin inda za ka taka kafin ka kai gida to wannan shawarar shawara ce ta wanda yake tausayin wanda yake baiwa shawara da kuma wato ainihin jin kai gare shi kuma dama haka Allah ya ga mana sahabbai suke yace Muhammadun Rasulullah sai bi da cewa wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum Allah ya ce haƙiƙa tabbas annabi Muhammad manzon Allah ni da na aiko shi ni nake tabbatar muku da cewa manzo na sai Allah ya ce wanda suke tare da shi kuma na sahabbai ashidda'u 'alal kufar masu kaushi ne da tsanani ga kafirai ba sa saurara kafirai tunda shi ma bai ga girman Allah ba amma a su Allah ce ruhama'u bainan masu jin kan junansu masu tausayi ne isu isu musulmai isu isu da suka yi imani da Allah suka bi mansu to sai wannan hadisi yake tabbatar mana da haka cewar ga sahabi ina tausaya wa sahabin da gidansa yake da nisa da masallacin manzo ina fuskantar tsananin zafin rairayi da ƙasa idan zafi ya zafi a tahowarsa da yake zuwa masallaci da komawar da yake ina fuskantar wahala a yawan tattakin da yake kafin ya zo masallaci sai ya tausaya masa ba ka sai jaki ba ka samu sassaucin wahalar takun da kake ka samu sassaucin zafin rana da kake fuskanta ka samu sassaucin daren da kake tunkara ka tafi da zaka ko to wannan shawara ce mai ɗauke da tausayawa da kuma jin kai na tsakanin mumini da mumini sahabi da sahabi wanda wannan koyarwa ce gare mu na cewar yadda magabatanmu suka kasance suna tausaya wa juna mu zama haka wannan shi ke tabbatar da yan uwantaka ta musulunci Allah ce innamal mu'minuna ikhwa ko mu'minan yan uwan juna ne kuma na yan uwan juna ne saboda haka abin da yake nuna yan uwantaka shi ko dan uwa ga dan uwa ai tausaya mai yake agaza masa yake gaya masa abin da zai amfane shi yake tsawata masa kan abin da zai cutar da shi to haka ake buƙatar musulmi ya kasance dan uwansa in aka samu wannan sai kauna ta yawaita ta yi danku ta yi ƙarfi sai son juna ya ƙaru kuma sai albarka ta shigo cikin rayuwa amma a ce kana musulmi ba ka san dan uwanka ya samu sassauci ba ka san ci gabansa wani halayya arna ce ka ɗauka kake a matsayin ka na musulmi kuma bata kamace ka ba wannan zai sa wanda ijahilci mai addinin musulunci ya rika ɗaukan cewa ai wannan abin da kake di ina cikin musulunci sai ya ki musulunci saboda wannan ɗabi'ar ta sai ya kiyamaci addinin saboda wannan abin da kake wanda kuma ba haka ba to koyarwa ce gare mu cewar yadda Allah ya faɗa mana cewar sahabban annabi masu jin kan juna ne kuma aikin su yake tabbatar mana da kamar da gani a wannan hadisin ga sahabi ina zuwa sallah daga nesa amma wanda ba shi ne yake wannan fuskantar wahala ba yana tausaya masa har yana ba shawara isai jaki dan ya samu sauki an fahimta ku wanda yake nuna cewa da manzo yake cewa haƙƙin musulmi akan musulmi biyar ne a wata ruwa ya shida wanda suka fi shahara suka fi yawan maimaituwa da faruwa ba wai su kenan ba a ciki ya ce ka yi masa nasiha idan ya buƙaci kai masa to sai wannan hadisi ke nuna akwai sanda ake ba da nasiha ba sai an buƙata kai ma da ke tare da shi ka fuskanci akwai buƙatar bashi nasiha ko shawara a abu kaza ko bai zuwa ce da kai ba na shawara ba ko bai zuwa ce da kai min nasiha ba akwai haƙƙin kai masa an fahimta ko shi yasa ma manzo sallallahu alaihi wasallama sanda ya cappa da ɗaya daga cikin sahabbansa in ban manta ba jarir bin abdullahi al-bajali manzo da ya masa cappa gaisa da shi ta karba addinin musulunci sai ce to ka zama kuma za ka yi wa ɗan uwanka musulmi nasiha akan haka na tabba da kai na baka musulunci cewar ina daga cikin cikar addininka na musulunci ka zama ɗan uwanka musulmi kana ba su nasiha ko kana ba su shawara sai gashi anan mun ji sahabi ya ga ɗan uwansa sahabi ina fuskantar wahala duk da shi bai ce ni fa wuya nake ce a tafiyan nan ba amma shi ya fahimci haka sai ke cewa da shi ga shawara ba ka sai jaki ba ko to wanda yake nuna cewar duk sanda ka ga damar ba da shawara ga dan uwanka musulmi ka bashi kakka zo ce to ba tambaye mu shawara ai ba zo gurin sai an zo zaka ba da shawara kuma kakka dauka dan an zo ka ba da shawara ko dan ka ba da shawara ba ai ba ka daina a ibada ce ka ba da shawara an bautar da kai da haka amma ni sai ka ja ce ai mun ba shawara bai dauka to da kamun mun daina to waye kwaro duka ko biyu in shi da yake dauka akwai wani abin da ya hana shi dauka ya kamata kai ma uzuri to in baka san uzurinsa ba to kuma kakka ce kuma ka daina aikin alkhairin da aka dora da ka aka wanda ibada ce kai kai haka a ba shi shawara in bai dauta ba zai dauta mai yiwa takan da ka ba ta farko bai dauka ba an ba shi wacce ta dara taka ko ko ya fuskanci in ya aiwatar kuma ko na abin da zai biyo da kai baka sani ba kuma mai muni to dai yana faru suna daga cikin kwaro addinin mu ba da shawara a tsakanin juna da kuma tausayawa tsakanin mu. da ya ce taraita himaran tarkabuhu sai ce fi zalma'i wa ramba abbalma abinda ake nufi da shi shine lokacin dare duhu a lokacin dare wannan kuma yana faruwa ne a sallar isha da ta asuba saboda magarba farkon farawa daren ne lokacin za ka tar dare mai duhu da har za ka gama wato a didin ba galibi duhun ya fi a lokacin isha da kuma asuba da ake tahowa ba a bari ai sai lokacin tarwa ake gida a tun ba kafin lokacin tarwa ake tahowa ko kuma da duhu to abin da yake nufi ba ka sai jaki ba da za ka samu sauki da sassauci a lokacin tahowa cikin dare ko komawa a cikin dare a sallaka da za ka zo ta asuba da komawa ko kuma a sallaka ta isha da za ka zo da komawa shine abin da yake nufi abbalma shine tsananin duhun dare a lokacin tsananin duhun dare kuma sau da tari dabbobin da muke tare da su wani iko na Allah sun fifice mu gani a lokacin dare fiye da mu ko sai ga dabba da daddare wani lokaci kuna tare da ita a guri ta zabura ita ta ga da kai baka gani ba ko kuma ma akwai abin da ake nuna musu wanda mu to ai annabi ya sanar da mu in an ji kukan jaki a nemi tsarin Allah daga shedan shedan ya gani ashe ma har yana gani abin da baka gani ko to kaga tunda yana ganin shedanu zai haike musu kai kuma kana ganin su baka gani amma kai da baka gani ba ka iya taka a mangare ka ko a yana faruwa har yanzu a ciyawa ne bayan an masa rukuya ya rika magana a da wato anin madadin aljanin da yake tare da yana cewa ai dan mu ya take mana gudanuwa aka so nawa da yawa ai abincin mu ya baran mana kuma kai baka san ka baran ba to kaga ashe hawa jakin a cikin daren da kai ba za ka iya sanin cewar gashi da nan baraka kauce musu shi da yake ganin su in ya tunkare su ba zai haike musu ba ka ganin ma an karu ko to shi sa yake cewa ba ka nemi jaki ba da za ka hau da daddare a lokacin duhu mai wa ya ga abin da baka gani ba kuma ka samu saukin kai kana zaune a huci shi kuma shi yake tafiyar ko ishewar ramba da lokacin tsananin zafin ƙasa shi ma kansa imamun nawawi da ya ƙare wato ainihin koro hadisin sai da ya mana fassara a rambat yace al shadid ko ita ce ƙasar da tsananin zafin rana ya daka ta ɗau zafi ko ka ce rerayi yashin da wato rana ta daka ya ɗau zafi irin wanda ake cewa an ɗaɗana ka amma gashin kuma to irin wannan za ka samu sassauci idan jaki kake da shi su Allah ya musu abin takawar da kofatan da in suna tafiya ba za su ji yafin da dan adam yake ji a tafin kafarsa ba ko inda lokacin su sabai ina mata kalmar irin waɗannan babu su irin waɗannan da muke da su kuma za ka tara wani ya ƙare ya taho wato ɗewa ko ba a samu damar yin wani ba in ka taka ɗin in ka saurin ɗauke kafa ka ba sai ka ji ɗumin yana taɓa to ba masu haɓe ba babannin mu ma su ma sun fuskanci irin wannan matsalar ta taka. Allah ya ji kan babanmu da ya rasu kanin baba gare ne wanda aka fi sani na da shi abubakar abbas to alhaji abbas Allah ya gafarta masa yake cewa wani lokaci idan suka kama hanya daga nan cikin ƙwaryar kano za su tafi rano can barkun in zai je ziyarci yan uwan babarsa takarda suke samu a ninninka sai a samu tsamma sai a huda ibiyo ta babban dan yatsa da na kusa da shi sai kuma a ɗauro can dunduniyar shi ne takalminka na maganin zafin rana kuma sai kana shan mata ina ne inda ba ruwa kakka taka takalminka ya tashi daga aiki a to takarda ta jike ai ke da kuma sai sai dai sabo ko ci haka suke fuskanta to amma kai yanzu kala kala 20 na takalma da sau ciki da half shoes da silifa da waye ko har ma saboda zaɓi wai akwai wanda ba a fitowa da shi in ka fito da silifa sai a ya ka fito da takalman ban ɗaki wai an ware wannan na ban ɗaki saboda sabon samun guri <laughs> amma kuma sai jin talauci a zuci ka kuma wanda suka fuskanci talaucin amma suka rayuwa mai daɗi a huce ba su ɗauki abubuwa da zafi ba a lokacin yake cewa idan aka yi taushe a gidan mutum wani suna ya sa an yi taushe a gidanku ko wani biki ba ka saurin wanke hannun an zo wasa sai karkasansa na abokin ka ji hannu ya ji ƙanshin mayar da kashi yau taushe aka yi miya mai daɗi tuwo ne kullum da kuka to shi ne shi ma'ana ake cewa da shi ba ka sai jaki ba don ka samu sauƙi da sassauci a lokacin da rana ta yi rana ƙasa ta ɗauɗimi ta yi zafi saboda tunda takuwa kake a ƙafa lalle wata ran za ka fuskanci raɗaɗin wannan takawar da kake ka koma raɗaɗin bai sa wato ainihin ka taka ka ji shi ba ai zafin da garin ya ɗauka ita ƙasa ta ɗauki zafi ina taɓa ka a jikinka to amma in jakin ne ba kai kake motsa jikin ba ga gumin motsa jiki ga kuma dukan rana amma kana zaune to za a samu sassaucin wannan tasowar gumin na kana tattaka da kuma dukan rana da kuma zafin na ƙasa shine abin da yake ba shi shawara da shi duk dai na nuna tausayawa da jin kai na wato yan uwantaka ta musulunci sannan kuma hakan da ya faɗa bayani ne a kan cewar abin da sa ka gana baka shawarar ka sai jaki don kai ca in sai jaki kudin ka tara mu ko kudin da ke da shi na sayan jaki ai shi ma magana ce ta sai da kudi ko sai yana masa mahimmancin abin da sa ya bashi shawarar shi yasa ya masa wannan maganar tafiya cikin daren da maganar abin da ya shafi zafin gari sau da haka wanda yake nuna mana cewa akwai duk sanda kake kokarin ka ba mutum shawara in zai yiwu ka gaya masa mahimmancin abin da yasa ka ba shawara da amfanin abin da yasa ka ba shawara ya fahimce shi da kyau ina sa a yi aiki da shawara kuma yana sa a san da gaske cewar shawara shawara ce sabanin kuma ka ce ka kaza shi bai fahimci mahangarka ta kai ba shi shawarar wannan abin ba kamar ba shi yahu ba yake gani to amma ka ce masa ai saboda kaza saboda kaza saboda kaza ce ka gaskiya yi tunani mai kyau wannan shawarar ta ka shawara ce ko da dai yanzu ban da abin da zan yi amma dai zan shirya mata ko to wani yana daga cikin abin da ko abin da zaka ginu a kai to ka rike hujjojin ginuwa a kai in abu ne kake so ka yakice shi ka bashi ka rike hujjojin da yasa kake ga ya kamata ka yakice shi ko a bashi to shine ko shawarar ka ba sai a ganta da karfi kuma a karbe ta aiki da ita in ta a bari ce ka faɗi illolin da yasa ka ce a bari in ta a yi ce ka faɗi amfanin da ke tattar da ayin sai ga ana karɓa ana kuma yi wannan daga cikin abin da yake sa shawara ta samu karbuwa faƙala shi kuma da aka ba shawarar sai ce ma ya surruni anna manzili ila jambil masjidi kai aini bana wani murna da farin ciki a ce gidana yana gefen masallacin manzo ko yana dab da masallacin manzo ka san me manufata ka san ni me nake so inni uridu an yuktaba li mamshaya ila almasjid ai ina so a rubuta min tattakun da nake da tafiya zuwa masallacin wa ruju'i idza raja'tu ila ahli da dawar da nake daga masallaci in za ni gurin iyali nan ma a rubuta mun na da daga gurin bauta Allah kamar da aka rubuta mun na tafi gurin bauta Allah to in ka tsaya sai ka kalli nasa jawabu da bayanin da kuma na wanda ya bashi shawara sai ka ga ah, kamar da dan bambancin yadda amsa ya kamata ta kasance shi fa cewa da shi da ka sai jaki ba ka sai jaki ba ko ko ka cewa yi ba ka taso ka dawo kusa da masallacin manzo haka yace a za mu gaba haka yace shi ko cewa ba ka sai jaki ba ba cewa ba ka taso daga gidan ka da yake da nisa ba ka dawo kusa da gidan masallacin manzo tunda aishi cewa shi baya so gidansa ya zama kusa da masallacin manzo to ani haka nace maka ko da ma da an fahimci bayanin to a nan ɗayan abu biyu ne ya faru ko dai abin da yasa ya faɗa masa haka saboda yana kallon in guri kana nesa da shi yadda zai zama maka kusa ɗayan biyu ne ko dai ka taso daga inda kika ka dawo dab da gurin kusa da abin da kake so kai kusa da shi ko kuma ka samar da abin da zai sauƙaƙa maka zuwa shi ya kusanto ka da shi an fahimta tunda ai cewa din sai jaki so kake ka kusanto ni da masallacin manzo ta dalilin na samu jakin da zai kawo ni akan kari kamar yadda wanda yake dab zai zo akan kari ko kisa sai ce to kai an ne bana so a ce gidana ina dab da masallacin manzo saboda shi wannan tawar da jakin zai mun ai kamar ya zo mai da ni a dab da gidan manzo ne tattakun da nake yi ban same su ba kamar shigen wanda yake dab da dab haka ni ma zan zama da yiwuwar haka ya fanci abu ko kuma da yiwuwar a'a shi da ya ba shi shawarar biyu ya ba shi ce ko dai ka sai jaki don ka samu sauki ko kuma in ba haka ba ka sai da gidanka ka dawo nan kusa ko to shine sai ka ce masa ai ba na so gidana ya zama dabda masallacin manzo to da yiwuwar kowanne an faɗa masa amma ibada amsar wannan da yiwuwar kuma a yadda ya fahimci cewa an an sai jaki ai kamar ka zama ga ka ga masallacin manzo to wannan yake sanar da mu cewa wannan sahabi mai ba da shawara abin munzir ubayy bin kab da wannan sahabi da ake baiwa shawara sun fahimci junansu ko da ka ban shawara ba aiki ne da ita ba zan ba ba kuma ba shawara ba ce amma na ga abin da nake kai ya ɗara shawarar da ka bani ne ya fi dacewa da ni fiye da shawarar da ka akwai sauki a shawarar da ka amma kuma akwai ɗimbin lada a yadda nake an fahimta ko saboda haka shawarar ka ba zan aiki da ita ba saboda wancan ya ɗara wannan ni ladan da zan samu a lahirar shi ya fi a kan sauƙaƙa wahalar da nake ganin ita wahalar wannan dama ya Allah ga mana laƙada khalaqana insana fi kabad mun halicci mutum cikin wahala shi sa ma wani yake cewa duniya ba hutu amma ya shahara da haka wani duniya ba hutu ko to wahala dama ɗayan biyu ko kai mai lada ko kai mara lada inna sa yakum la shatta ayyukan ku daban-daban ne wani mai kyau wani mara kyau wani na lada wani na sabo to to wahala nan da dole sai an yi ta to kai ai gwandan wahala anan in ji dadi a can ko shine abin da yake faɗa masa to kenan duk sanda aka ba da shawara wanda ya baka shawara inda damar da za ka gamsar da shi da abin da ya fi shawarar da ya baka don kada ganin ana baka shawara baka aiki da ita yana jin ba daɗi ko yana ganin cewa ko ba wahala da kasa zama na cigaba da baka shawara to fahimtar da shi wannan zai sa ya fahimci eh shawara zai ci gaba da bada shawara wannan kuma da ya kawo lalle ka zo da wacce ta fita su shikenan a fahimci juna lafiya da ma haka zamantakewa ta to wannan yake ga mana yadda sahabbai suke tafi da rayuwarsu wajen fahimtar juna da ƙarar juna da abin da zai amfane su sannan shi ma sahabi da aka ba shawara ya yi bayanin dalilin da ya sa ba ya son a ce ya zama dab da masallacin manzo ko ya sayi jaki don isamu sauƙin wahalar da yake ta tafiya zuwa masallacin manzo da komawa ya fifita samun lada da sakayyar abin da zai samu na wahalar da yake ne kan hutu da zai samu da sauki idan ya sai jaki ko ya mai da gidansa kusa da masallacin manzo shi yasa shi ma sai yake cewa a'a inni uridu an tuktaba li mamshaya ni ina so a rubuta min tafiyar da nake da dawowar da nake yi daga masallaci zuwa iyalina kenan ya fahimci ba wani tattako da tattaki da zaka ta tafiya ko ta dawowa don yin ibadar Allah face da sakayya da lada kamar da makaranta hadisin da ya gabaci wannan da kuma faɗin Allah ina na hannu al ilmauta wa naktubu ma kaddamu wa atharahum muna rubuta abinda da bayan suka gabatarwa kansu na ayyukan alkari da tattaki da alamu na tafiyar da suka yi zuwa gurin aikin alkhairi ko dawowa da kansu to wannan sahabi ya fahimci haka da haka yake kan haka kuma yake yin abin da zai tabbatar masa da haka kuma sai aka yi sa'a abin ya je kunnen manzo sallallahu alaihi wasallam malamin gaba daya jagoran duka wanda ya fi kowa tausayi da sanin kuma shari'ar Allah da dokarsa da jin cewar ai shi ga abin da yasa baya so isa jaki idan ya samu saukin zuwa tunda dai ba rasa sallah yake ba ina iya shirya wa kansa yadda zai zo ya samu sallar kamar yadda na kusan yake samu ko ma fiye sannan kuma ba so yake a ce gidansa yana dab da na masallacin manzo ba to wannan abin da aka faɗa duk da tattauna da ya faru sai kuma ije kunnan manzo فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi shi qad jama'a Allah laka zalika kulla Allah ya tattara maka hakan gaba daya ka samu duka me duka tattakun tafiya da tattakun dawo za ka samu ladan tattakawa da kake kuma ka samu ladan tattakawa da kake ka koma me yasa kyan niyyarka Allah ka nufa yi. abu na biyu kyawun aikinka takun da kai ka tafi gurin ibada ne takun da kai na kada da gurin ibada ne kuma ka tafi gurin iyali da su ma aka bautar da kai da ka je ka tsayu da haƙƙinsu to da haka abinda ake so da bawa musulmi idan ma kaiwa da kawarsa ina tafiyar da shi akan neman yardar Allah da yin abin da aka halicce shi domin sa wa ma khalaqatul janna wal insa illa liya'budun ina zuwa masallaci daga ina makaranta karatu alqur'ani hadisin manzo ina zuwa zan je ga iyalina a ga me suke ciki kuma a gabatar da abin da za a gabatar na haƙoƙinsu daga ina daga wajen iyalina nake na taho masallaci haka to shine duk inda mutuwa ta zo maka za ta same ka kana cikin aikin bin Allah amma a ce mutum abin da yake gudanarwa in an zuba a fefe an kasa ba lahira ba duniya sai dai asara wannan taɓewa ce har kula abin da yake so da bawa musulmi iribaci lokacinsa shi sa Allah ya rantsuwa da lokacin dan musan darajarsa ice wal asr ice wal layl ice wal duha ice wal nahari ishe wal fajiri duk wani lokaci daga lokuta da ake da su ko na safe ko na yini ko na dare ko na yamma sai da Allah ya rantsa da shi dan yin karkato da hankalin musamman muhimmancin lokaci in ya wuce ya wuce bai dawo wanda ya tafi na ka ya tafi sai dai wanda ya rage to kai abin zai amfane ka a duniya kai abin da zai amfane ka a lahira wabtagi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya su da ka sai manzo yace da shi ka samu duka Allah ya tattara maka duka a wata ruwa da aka mana ka ce ka dace da abin da kake fatan samu shi ne malamai suke cewa a shi har kula abin da ake so idan niyyar ka ta kyau to aikin ma ya kyau aikin ma ya zama da dama tare suke tafiya eh, aiki mai kyau niyya mai kyau nagartaccen niyya innama al'amalu bin niyyat wa man kana hijratu ila allahi wa rasuli fa hijratuhu wa man kana hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi da an faɗa mana a ciki ya faɗi bayanin aiki, ya faɗi bayanin nufin nufin ka Allah da manzo kuma kai a aikace ka tafi gare su zaka samu wani a nufin ka wani abin duniya in an dace ka samu ba dace ba biyu ba a gurin Allah baka da kuma ko baka samu duniya ba to wannan hadisi na koda mu abubuwa kamar haka na farko ina sanar da mu yadda sahabbai suke tafiyar da mafi yawancin rayuwarsu a neman yardar Allah to gidanka da nisa sannan sai an yi sau biyar da rana kaga an ma ka ɗauka magarba da isha kana bari sai an gama suka taho za ka yi tasu tafiyar daban asuba dama raba take da su ko haka kuma a da la'asar raba take da suke da asuba din kaga za ka yi asuba tata kaddara a za da la'asar in ka to da azar baka koma sai an yi la'asar ka gani ka yi tafiya wajen uku za ka yi ta magarba da isha za ka yi ta za da la'asar za ka yi ta asuba to a yinin kayi wannan ga nisan guri kayi wannan kaiwa da kawo su uku sauran abin da ya rage fa'a shine za kuma wasu abubuwa haka ana gaya mana cewa suna tafi da mafi yawancin rayuwarsu wajen neman yardar Allah kai ma haka kake ko ku Allah ake tsakurawa kai kuma kane da sauran ragowa ah, shine abin da yake faruwa da mintin da zai dauka na minti goma zuwa sha biyar a yi sallah ta azar? ko ayi ta la'asar ko ayi ta magarba ko in ka ciccire su goma goma goma goma a ce ko ta sallah a mata minti goma minti nawa hamsin ko awa ɗaya ba ba in ko ɗauke su kuma sha biyu biyu ma ne a ce an cire awa ɗaya ko a cikin awa ashirin da hudu amma wani sai ka jin aka je aka sallah minti sha biyu ko sha biyar kai wani wani irin limami ne wallah ya matsanta mutane ka ne ba zan sake zuwa nan masallaci to sai wanne sai a ruruga sai ka ai muna express mu muna da masallacin express shi ma wannan sallar sai an mata express to sai ka ga wato mu dan kaɗan ɗin da muke bayar ma ƙoransa muke su su kuma mafi yawancin rayuwa suna tafi da ita a wannan abin da aka ce dan shi aka yi su shi yasa kuma duk abin da suka nufa sai Allah ya sa albarka a ciki duk abin da suka tunkara sai Allah ya sa albarka a ciki kuma ko yanzu ka gwada kama ka ɗauka kanka wannan tsari ka fifita abin da yake neman yardar Allah a kan neman duniya ka gani duk abin ka sai ka gada albarka ce abinci za ku yi a gidanku gashi gidanku kuna da yawa amma adadin abin da ake dafa in ka kalle shi bai ta kara kara ba amma kowa sai ciya ciya shi, har ma wai a rage almajiri ya samu ka je wani gidan ka gani da su ko ba su ɗauki irin sannan ku ɗauka na a damu da addinin Allah ba ka gani kanka irin tukunya da ake ɗora ka kuma irin cin da ake ka sha mamaki ai ba a banza da muke karanta manzo yake muke ji manzo cewar an gayyace shi abinci a cikin dan kwanan da bai kai ya kawo ba ina kan wuta amma ya gayyato sahabbai wajen tamanin ko wajen ɗari ɗari da wani abu kowa ya ci ya ƙoshi kuma ana magana ba a san san da a gama ci ne abincin ya fi yawa ba ko kafin a fara ɗiba a ba kowa ai ba haka kawai aka zo da nono abu rana ko shi kada aka bari da shi zai shanye kuma ji a ce da shi ka je ka kirawo yan uwanka musulmi da suke cikin masallaci mabukata ka ce da su zo ga samu ya samu kuma aka zo aka ce miƙa kama kowa ya sha kafin ka sha kaga a iya shayi aka fa zo kanka abu hurairah ya ce ya miƙa wannan sha ya miƙa wannan sha ya miƙa wannan sha sai da kowa isha sai wanzan shi to kai ma sha shi da yake ganin kan a kansa zai ƙare ya sha ya miƙa wanzan ce ƙara ya sha ya ce ƙara ce ai ba inda zai saka shi ya cika cikin to a haka kawai ake sa su wannan albarka bayan mu'jiza ce ga manzo su din ai masu bin Allah tare suke suke aikin bin Allah da manzo sai ake sa albarka suke su ah to da aka je gonar Jabir da babansa ya mutu ya bashi da bashi aka sauke dabina ake ganin cewar ina ma nan dabina zai iya biyan wannan bashi yace sai ya kira manzo ya zo ya albarkaci abin kuma shi din niyyarsa ta yana so ya sauke wa mahaifinsa bashi wanda sanda ya rasu mahaifin nan annabi yace ku sa shi a gaba cikin waɗanda za a binne wanda suka yi mutuwar shahada ku sa shi har a kabar a sa shi a gaba yana daga cikin bayan Allah na gari mafifita a sanya sauke wannan bawan Allah na gari nauyin bashi a matsayinsa na babansa shi kuma matsayinsa na ɗansa ba wai damuwarsa babansa ya bar masa kuɗi bari ya fanta ma ba ko gona ya bar shi gonaki bar shi ma aka kira wanda za a biya a ba wannan kwano kaza ne zai biya shi wa ba wani sai da kowa kuma ga tarin dabinin sahabbai suka ce ba a san san da dabinin ya fiye kan a fara ɗiba a biya bashi ko bayan an gama biya to wannan damuwar da kai da addinin Allah da yin abin da yake so shi ke sa ike sa albarka abin da an ce a yi sauki ku sassauta Allah ya sassauta mu ko manzo ya ce ya ubangiji duk wanda ya sassauta al'umma ta ka sassauta masa wanda ya masa sauki kai masa wanda ya matsa masa ka matsa masa sai ka zo ana magana kasu abu riba za kana kai ni fa ba zan iya cin karamar riba ba ku dai ku je ku sayar haka to sai sayar da karamar riba ƙara kuma siyowa sayar kai na kai na nan aji har ya kamo ka har ya wuce kai baka sayar ba to me wayewa a ciki ko kuma sai zo a sa masa albarka dan wannan ribar da ya samu duk abin da ya tunkara sai ga yayi to wannan yana sanar da mu cewa yadda sahabbai suke tafiyar da mafi yawancin rayuwarsu a wajen neman yadda Allah da yin abin da ake so na musulunci sannan wani hadisi na sanar da mu cewar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun rayu suna masu tausaya wa juna da kuma shawarta junansu a al'amuransu sannan wani hadisi na sanar da mu cewa ana baiwa bawa ladan abin da ya aikata bisa yadda ike da niyya da kuma nufi nufin ka Allah da samun sakayya to zai baka sakayya zai kuma wato ainihin yi maka abin da kake bukata tunda kai ma kayi abin da ya kai sannan wani hadisi na sanar da mu ana rubuta tattakin da bawa yake zuwa gurin bautar Allah da tattakin da yake na dawo kuma za a bashi sakayya da ladan haka sannan wani hadisi na sun daga cikin hanyoyin alkhairi masu ɗimbin yawa da aka sama wa musulmai da suke samun kusanci da matsayi da daraja a gurin Allah akwai tattaki zuwa masallaci abinda muka da Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya yafe wannan mai tambayoyi da suke ba shi daya idan zai mana yana sallah ya ji daidai ruku ko su jira sai a lokacin ta ba sai ya dago ne zai ja wanda a cikin mamu ya fara sawa masallata sallah ko ko yana so yadda zai dawo wani a halin ruku ko su jira a sai ya dago saboda idan ya ce ya jawo wani ana hagu ta ya jawo wani ko kana sira ta ya za kai kamar kwaɗo kai da bayan kuma wanda kake yake bayan tafi so so ya dawo idan ba za ka fara da shi to ko ne samu ne ba haya da yi ko ai wani abu ne ya zo sami ka matar ta wani shama a cikin kawo in sau da lafiya ta fara ta sabon ko to a daidai sanar ta kawo ka yi abin da zai wani gyara a kai abin da zai wani kawo ba a cikin da za a yi ku a kai wa wani da su ke kai ne ba ka da saba a kai? amma su suna da za a yi sanar ma ba ka san ba ka da rasa ba ka manta ba ka da rasa kuma kasa ba su aka yi da tas da kara ka sa ka sanar ba su tabbas tunda akwai wannan a shirya to tunda ta warware maka a daidai da barka akwai bukatar ka ɗauko don a yi abin a cikin sanarwa kada a rabu kada wani da suka bari na kawo suka jawo ku da daga kada ana taka su kuma amma su ɗin da ba su ne ma yi idan ba da su bari. wani a wannan gaba sai liman ya juyo ne da zaɓa bore ko kawai in yi ɗago zai juyo da ba sai a yi sa ma aka ce a wanda za su buge ma da wani ne ma domin ke cewa miliyan da kuma da alali wa mutane masu hankali da fahimta da a zama su ne a wannan kowa ka dawo wanda ke a wanda ya zuwa ana sai an tayar da kawai da a yi a sai ka je kuɗa kuɗa yara a ko kuma duka ɗan gawa a wanda ya kamata jama'a ba amma dai abubuwan da tsarin da su wanda ka dawo na kuma ma an sa wanda kuma amma in hakan ka mutuwar akwai matsala to biyu ɗin da ya dace a kawo masa idan a samu kada ka yi ko kuma ka samu ya haka ko shi ko da na biyu cewa idan mutum yana sallar ka sai ya haka ya kasa da ya kasa ba tuna masa ko kuma suka kasa tuna masa ko masa amma ya ba ta kawo ana da ya ce sai ya Allah ya rufa da sai ya a yi wannan a iya ɗago kuma yau da kuma da ya ya samar da fata raka tana kasuwa da fatiha ko ba haka ta faru a lokacin nan sannan ba abu da su ya sama idan yana karatu ya gama baka da ke jaraba ya kama kane ba ya zan sai su kai kuma da nuna wannan ɗaya da shi kuma ne da ya tashi da ya ce ba bukata da mana zai ai za a zama kuma ta yi da ya ke cewa muna su kima da ya wani ne kuma mutu ya tattara da shi limamu da shi mamu da kai a kai ana suna masu fita to ba an zo wani kai da kuma ya tafi ungwamu shi ne limamu kuma ya kama karatu liki ina gana da zai da zo gurin ba ina ga kuma za su bukata kuma kuma zuwa ne ta kada dan da ya ce da ma sai kuma an haka ta fi limamu da bazar kuma in aka ci gaba a aka samu wani wanda suka yi wani kuma wata nan suke ne kada sai ce to kai ya ka dan kada kuma mu da to shi kuma ya zama ba ne ba ta ba ta na ga wani Allah ma da da ya na ta adadi da ma'ar da a karatu da muke bukata da mu kuma zama da sai da ke da ta a kafiya

a ci aka shiga lallan ba in wanda ta uku ke cewa ne hukuncin cin naman giwa da doki a musulunci na doki ne a bayan ya hadisi a ina take cewa wani doki doki a lokacin da na Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai ka zo irin Najeriya ne makamantar da ake kasawa da karahanci ko haranci da ko ka sana da ka ka ta sai ka shirki a zuwa da ka saba waka a da ka salla a da ka na hakuri a yi karatu ko ɗan tsaro mutum za a iya a ce ba a kai da haka ba kan ba da mutane saboda su zo a zo a samu da ta a musulunci ya تعليق جدا ما انت ليه بقى الوضع هو والله بس انا كنت يوجد في الخطبه وكنت داهره في كيس اي ابو نور قبل ولا شلاء في المحكمه بل هو الله على الخطبه النبوي وكما قال النبي ولا مختار في الاسلام ولا اعلم هو فدوب الى ابو بكر sauƙin ko kuma nan da take sana da ba da kana nan kuma aka zo aka kai ki kana nan kuma za a samu mutum da ke wa a da yake da kuma lafiyar da yake bara aka da zai to haka da kuma ba kuma shi to amma a nan yake kiwa? to abin da ya tabbata a hadisi da mutum ba a ina magana cewa a dabbobi masu iya yin farauta ko na daji ko na gida waɗanda aka haramta mana waɗanda suke da duka aka haramta mana a tsuntsaye waɗanda suke da akaiwar da suke farauta da irin su shawo da irin su mikiya to aka haramta mana amma mai irin kafar a baba mai irin kafar a da zuwa sura ta idan yi wa kusa ta haske ne ya ka duba a wani bangare a masu yi ta da aka haramta ko ko a wani ta yi ta cikin da aka suna ɗaukar da na da suna ɗaukar da sai ka ba wannan shi da ba Allah ya sa ya halatta mutum da sallah da sun da kuma sai ya me ya hukuncin wanda ya saka suka ya kuma malamai suke magana sarai a musulunci a tabbatar abin da yake akwai wasu ainihi daga gwiwar kaguwa cibiya na alfaru ita ce mafi munin sarai abin da ya tsoro a cikin mafi cika da kuma hadisi ya zo wani cewa kada a ku ya sallah ba wani abu a haka ita lokacin sahabbai da suke da karancin masu a lokacin kuma gani a daura daya a ya faɗa da wanda yake da daya ba shi ma da biyu sa su suke irin yadda da ake ga almajirai su ne da ma magidanta in ka tashi kusa ku da ɗaya zan sai ka shigo da wannan hannun sai ka buya da shi ta kan kafa da kama wannan kuma sai ka buya da shi ta kan kafa da kama sai ka kama a nan sai ka ɗaure an bari da wannan ya zama sun hau kun kafaɗa ka samu manufin abin da ya shafi da shi zuwa ko da baya nan da wani abu ya zo haka samu da zarka da masa abu so da haka mafi cika da zama da wani abu kun da ka kuma ka yi abin da ya shafi daga cibiyar ka har zuwa gwiwa in ka san haka amma yi zama sun ce wasu gidan da ka sa in ka yi mutum ana ganin kwamfasa kai da yake ba wani in ka da ka da yayi a to wannan tsira da shi ta zama da shi da ya san ya halatta a sanya wa ɗaya mace suna da da amariya ko kuma ko zai hannu tabbatar ku zai ba tabbatar ba ba mas'alar suna na ɗaya daga cikin da kasassun bayi da aka la'ana ko masu sahabi ko masu annabi eh, aisha irin su hafsa a zai ɗauka cewa wani kamar sunan daji su ne masu asali wanda aka mutu an ce da abin da kasa su wasu suna ba da ɗan da ta shafi irin halayyar ai shi ne riba amma ka ba kana ta neman kuma na na yayi na kakale kuma da zama da nema da zama kakwafiya su ne ba mu ba ci sa wa da akariya ko kuma zara ba sa da akariya ba da ce kaya da dai a zalunta da sauran mata da ita da akariya ta yi kuma haka Hmm. ya batun cin mutum shi kuma shi ba zai kuma da ko da za ka ce masu wannan kuma ba irin dabbobi ba ne masu jikokin da ake faɗa ko sai dai shi kuma kan kasance da dai a tare in ba ka iya hulɗa da shi garaba shi da dukansa ba za ka iya ci a cikin daga an bari ka ko to da wannan ne ta kuma a cikin ya saboda haɗarin da ke da wata ba da shi amma ko kuma ko cikin da ba da shi da ba wani abu da a iya dora shi a ya sai a dora a haram shi sai dai ka kawar da abin da zai fito da kai da shi ko ne ma ko ba ku illa dai akwai matsala da wani lokaci saboda manzo a yake galibi ke ɗalu suka yi shiga wasilai da kamar ko ana iya cin karo irin wannan shi karo shi ba an ana a mayan kamar yanayin yadda ta wanda ya dama yi da inda fito da zama sa su yi ba to kuma suka sa da dama sai sun yi suka ci kuma ya zama ana samun shi da gudun irin wasu suka ba da ranar yin ta da cikin kuma ba ta ko kuma na samun ne ta kawo da wani wani da ba amma da ake Allah ya